Jama'a Assalamu alaikum ni ne Abdulaziz Adili Toroga ta kasashen labaran duniya. Hukumomi a Pakistan wasu rufe ofisoshin kungiyar mai kare kananan yara ta Save the Children wadda aka zarga da hannu kan nuna adawa da gwamnati. Ƙasar Kazakhstan 'yan saman jannati uku ne suka dawo a duniya lafiya bayan shafe kwanaki 199 a sararin samaniya. bari mu lega a faransa inda kotun ta wanke tsohon shugaban kungiyar kula da kudin duniya dominic strauss khan kan zargin da aka yi masa na daukar karuwai idan mun shi a kasar china za mu ga da an fara sauraren kara kan wata guba da gwamnati ta watsa cikin iska da ita har ta zama matsala ga mutane fito jama'a shugaban karin perez molina ba shi da niyyar sauka daga kan mulki duk da kuwa da bincike-binciken cin hanci da rashuwa jama'a labarun duniya kenan sai allah ya kara haɗa